Hoto na ashirin da biyu Yesu ya yi magana a kan hanyoyi guda biyu Hanya guda mai faɗi ce, dukan mutane da an haife su suna fara binta, hanya ce mai sauƙin bi, mutane suna son su yi mugunta a wannan hanyar, akwai miyagu ’yan rikaya, hanyar Shaiɗan ce, a ƙarshen wannan hanya akan iske Shaiɗan da wuta da ɓacewa. Hanya miƙaƙƙiya tana farawa tun lokacin da an karɓi Yesu, an kuma bi shi, hanya ce mai daɗi. Yesu yana tafiya bisa hanyar tare da kowane mutum, wannan hanya tana kai mu zuwa sama. Can ba a hukunta ma mutum, gama Yesu ya rigaya ya sha hukunci a madadinmu. Kowa za ya yi zaɓen hanyar da zai bi, babba hanya ko kuwa miƙaƙiya. Wace ce ka zaɓa?